أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم godiya ta tabbatar ma Allah Ubangijin kowa da komai wanda ya kaddare mu da rayuwa zuwa wannan rana ta juma'a ban manta ba ranar sha shida ga watan safar watan biyu bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da shekara ɗari hudu da shekara arba'in wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan oktoba watan goma kenan miladiyar isa ɗan maryam alaihi salam shekara dubu biyu da shekara goma sha takwas muna roƙon allah ka ƙara ma rayuwarmu albarka yadda mu haga wannan jumu'a Allah ka gwada muna jimu'o'i masu yawa kuma muna lafiya lau muna cikin masu imani hudubanmu ta yau tana magana ne game da soyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam godiya ta tabbatar ma Allah wanda ya aiko manzonsa da shirya da addinin gaskiya don ya bayyanar da wannan addini ya rinjayar da shi akan dukkanin addinai ko da kafirai sun ƙi da mushrikai ina gode ma Allah madaukaki godiyar da ke kusantar da muminai masu kadaita Allah zuwa ga aljanna ta firdausi na shaida babu abin bauta bisa cancanta illa ubangiji wahdahu la sharika la kuma na shaida annabi muhammad manzonsa ne Allah ya aiko shi ya zamo shirya kuma ya zamo mai bushara ga muminai da aljanna ya zamo mai gargadi ga kangararru da kafurai da fasikai da munafukai ga hadarin shiga wuta mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah kuma shine wata irin fitila mai haskakawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya isar da saƙon da allah ya aiko shi da shi ya bayar da amanar da allah ya bashi zuwa ga al'umma ya yi ma al'umma nasiha ya yi jihadi don allah iya abin da yake iyawa kuma allah sanadiyar aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya buɗe garuruwan da suke cikin kafirci suka dawo musulmi zukatan da an rufaffu Allah ya buɗe kirazansu da imani idanun da an makahi saboda jahilci da bata da kahirci da zalunci sanadiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka dawo masu gani kunnuwan da an rufaffi kama an sadarma saboda bata sanadiyar zuwan annabi Muhammad Allah ya mayar da su masu gani Allah ya bude kirjin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya ba shi jawami'ul kalim Allah ya daga darajar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama sannan ya sanya hasara da taɓewa ga duk wanda ya saba ma umarnin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama Allah ya cika addini da zuwan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama kuma ya cika ni'ima da zuwansa ya bar mu a kan addini fari tas hanya mai kakka ita ce sunnarsa wanda daren wannan yinin kamar yininsa ne da daren da yini duka kowane lokaci tos ake duk wanda ya bi sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama laila har baya da makabta baya da dundumi duk wanda ya bi wannan shirya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tsira babu mai karkacewa face halakakke wanda ya bar shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma gaskiya ita ce abinda annabi ya zo da shi duk abinda ba annabi ya zo da shi ba ko kaga ana tsirkaniya wallahi tsirkaniya ta akai ba gaskiya bace gaskiya kan abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma abinda a addini wanda Allah ya yarda da shi wanda Allah zai karba ne addinin da annabi Muhammad ya shar'anta daga Allah subhanahu wata'ala kira da aminci da albarka da ni'ima su tabbata gare shi da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. bayan haka ya ku yan uwa musulmi ina yi muku wasiya da kuma ni kaina cewa mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka ga duk abin da Allah ya hana mu mu bari ina tsoratar da kaina da ku daga saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lalle ya ku bayin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta ma al'umma gaba su zamo masoya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma su zamo masu biya ga shiryarsa dole ka so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka zan ba ka son annabi muhammad to sunanka ba musulmi ba ne kai ba musulmi ba ne duk wanda bai son annabi muhammad ba musulmi ba ne duk wanda bai so ne ba musulmi ba ne da haka duk wanda ka ji an soka bai son annabi muhammad wai ana nihin wane kahiri na kenan shi na sa yan ahmadiyya suka fita suna da su annabin su ahmad gulam da haka ba su son annabi da haka su ba musulmi ba ne duk ƙungiyoyin bata suna ɗallaɗewa da son annabi muhammad da biyayya gare sai dai waɗanda dalilai suka bayyanar da su irin shi a rafida don haka wajibi ne ga kowa da kowa ya so annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama abin da ya so da abin da bai so ba in aka ce annabi muhammad dole ka so shi dole ka so shi dole ka kamnace shi ba sai an faɗa ma ɗabi'u ne ba ba sai an faɗa ma a kalaku nashi ba ba sai an faɗa maka hikimomi ne ba da an ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama matsayinka na musulmi ka ne wajibinka ne ka so annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zuciyarka ta yarda gabanka su aminta kudurinka ya tabbata ga son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma dole ne ka bi abin da ya zo da shi idan aka ce annabi ya ce dole ne ka aikata annabi ya ce a bari dole ne ka bari matsayinka mai son annabi muhammad dole ne ka bi abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi idan ka ce kana son mutum amma abin da kai ba ka so ba da gaske haka so ne ba bale wanda Allah ya aiko shi da addini Allah ya aiko shi da shari'a ka ce kana so ne amma a ce ga sunan annabi muhammad ka saba ƙarya kai ba so ne haka ba da haka nan sauran wasu 'yan ɗariƙu suka sha ƙasa suna son annabi muhammad suna rawa akan annabi muhammad suna bugun ƙasa bugun gaba akan annabi muhammad amma aikin da suka ya saba mami umarnin annabi muhammad ba su bar abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce su bari ba da haka son su da shi ƙarya ne shirme ne rudani ne kawai ɗirkaniyata kawai su kai ba da gaske suka son annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallama so ne kan na gaske dole ka so shi ka bi abin da ya ci ka bi ya ci suturarka ta zama irin ta annabi muhammad tahiyarka ta zama irin ta annabi muhammad aurenka irin na annabi muhammad sunanka irin na annabi Muhammad mu'amalarka da jama'a irin na annabi Muhammad shugabancinka irin na annabi Muhammad kasuwancinka irin na annabi Muhammad siyasarka irin ta annabi Muhammad komai naka irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to za ka shiga cikin wa'anda za su zama cikin ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka sa mu cikin ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu sani imanin bawa ba zai cika ba ya kammala sai ya kasance yana son Allah sai ya kasance yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hiye da uwayensa hiye da ɗiyansa hiye da kowa a duniya Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ka ce in kun kasance ubannanku da 'ya'yanku da 'yan uwanku da matanku da danginku da dukiyar da kuka tara da kayan kasuwancinku in su kuka fi so kuna jin tsoron rugujewarsu su kuka so da kayan kasuwancinku da gidajen da kuka gina manya-manyan gidaje in su kuka hiso hiye da annabi hiye da Allah da manzon Allah hiye da jihadi saboda Allah Allah ce to ku zamna ku jira ba ku son Allah ba ku son manzon Allah ba ku son jihadi amma kana tsare da dukiyarka matanka ɗiyanka yan uwanka danginka gidajenka komi naka amma Allah da manzon Allah da jihadi ba ruwanka to sai Allah ce to dan jira har Allah ya zo da al'amarinsa lalle Allah baya fa shiryar da mutane fasikai kenan duk wanda ya fita ga da'ar Allah da'an manzon Allah ya fita ga ƙoƙarin yin jihadi saboda Allah sunansa fasikin Allah wanda ya hita daga ɗa Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya tabbata muna ne wanda ya fi cancanta kowa ya so shi kowa ya bi shi kowa ya yarda da shi fiye da sauran kowa a duniya duk wanda an mumini mumini wajibinsa ne ya so annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim dukkaninku annabi ya yi muku rayuwarku ya yi ma uwa ya yi ma uba ya yi ma suriki ya yi ma mata ya yi ma ɗa ya yi ma kowa ya yi ma dukiya ya yi ma komai a duniya ya yi maka siyasa ka in an ce annabi muhammad to ya yi maka kowa shirya annabi muhammad ta yi maka kowa to haka ya kamata masoyin annabi muhammad ko ya yi maka kowa masoyin annabi muhammad ya yi maka siyasarka masoyin annabi muhammad ya yi maka dan uwanka na jini masoyin annabi muhammad ya yi maka kasuwancinka kada mu zamo muna son annabi muhammad amma muna gaba da yan uwanmu masoya annabi muhammad don suna fati daban muna fati daban ba gaskiya ba ne muna son annabi muhammad so na gaskiya ga mu muna kiyayya da masoya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka abin da ke gaskiya nan kowane ne kowane ne ya zamo masoyin annabi muhammadu ko dan fatin wana ka so shi soyayya ta yana son annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shi zai gaskata soyayyar gawa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku ba zai zamo mai imani cikakke ba sai ya so sai ya so ne fiye da uwayensa da 'ya'yansa da mutanen duniya gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki faɗa cewa abubuwa guda uku duk wanda ya kasance cikin su to zai samu jin daɗin imani menene su wanda ya kasance Allah da manzo ne su ya hiso hiye da komai a duniya kuma ya fi son ya zan yana son mutum saboda ni bai so ne sai dai don Allah da manzon Allah sannan kuma mutum ya zamo yana ƙin ya koma cikin kafirci bayan Allah ya fitar da shi daga kafirci kama yadda yake ƙin a jefa shi cikin wuta Allah ka kare mu daga shiga kafirci Allah ka kare mu daga fasikanci Allah ka kare mu daga adawa ga masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wataran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rika hannun Umar dan Khattab suna tare da dan Umar dan Khattab radiyallahu anhu sai umar ya ce ya rasulallah wallahi na fi son ka duk duniya fiye da kowa in ba rayuwata ba in ba rayuwata ba na fi son ka da kowa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayinka ya wuce min na kowa a duniya sai dai rayuwata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na rantse da wanda rayuwata take ga hannu nai har yanzu baka zama mai imani ba ya kai Umar ka hi son rayuwar ka hiye da ni har yanzu baka zamo mai imani ba ya kai umar nan da nan sai umar ya dawo ya ce ya rasulallah yanzu kan wallahi ka hi soyuwa garan hiye da kowa har rayuwa ta ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce al'ana ya umar yanzu kan ka zama mai imani na gaskiya je ka auna je ka dubi kanka ka dubi aikinka in kana jayayya in kana hitina aka ce wanga masoyin manzon Allah ne da kai da shi ku bar wannan hitina ku bari saboda Allah shin zaka bari ko ko zaka ce baka yadda ba zaka ki dan uwanka mumini yana son Allah yana son manzon Allah saboda fatin ku daban ko ko a'a ka je kai ta aunawa in aka ce manzon Allah ya ce zaka tsaya in an ce manzon Allah ya ce a bari zaka bari ko kana tsayawa shakku da wani keke a zuciyarka in ka samu kanka haka imaninka bai kammala ba bai kammala ba ga Umar dan Khattab yana daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana yace yana cikin aljanna amma ga shi manzon Allah yace mai imanin ka bai kammala ba sai ka bar kowa a duniya ka sani gaba sannan duk wanda kaka so ya biyo baya gaba Allah ka sanya imaninmu ya zamo imani na gaskiya mu zan muna son manzon Allah so na gaskiya muna biyayyarsa biyayya ta gaskiya mu yi masa da'a da'a ta gaskiya malamai masu hikima suka ce ka sani da a ce ka ce kana son mutum son ka na gaskiya ne da shi to babu makawa dole ka bi abin da ya zo da shi sannan malamai suka ce game da son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama suka ce akwai sharuɗa wajen guda hudu wa'annan sharuɗa ga sunan na farkon su yi ma manzon Allah ɗa'a ga duk abin da ya umarni manzon Allah ya ce a yi ko abin nan bai yi ma daɗi ba ka yi ya ce a bari ko kana son abin kana shawa kana samu wata ganima ga wannan abin ka bar shi saboda ni manzon Allah ya ce ka bari sannan kuma gaskanta duk abin da manzon Allah ya ce duk abinda da manzon Allah ya ba da labari za a yi kaza ko an yi kaza ko ga abin da zai faru wajibinka ne na masoyin manzon Allah ka gaskata abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari abu na uku dole ne ka nisanci duk abinda manzon Allah ya hana da kuma abinda ya tsawatar abu na hudu babba shine kada ka bautawa Allah sai da abinda. ya zo daga shari'a shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce ka yi abinka manzon Allah ce ka bari ka bari manzon Allah ba shi ya ce a yi ba kowa ka yi kyale shi ya yi ta ta yi ka tsaya ga shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da cewar Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ka ce in kun kasance kuna son Allah so na gaskiya to ku bi ni in kuka bi ni sai Allah ya so ku in ji Allah Allah ka shiryar da mu ka samu zamo masu biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama ka shiryar da mu shiryar da ba bata bayanta tsira da aminci su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah ka daga darajar musulmi da musulunci ya Allah ka kaskantar da kafirci da kafurai ya Allah ka yi muna rahama da alkur'ani mai girma ya Allah ka sanya alkur'ani ya zamo shirya da rahama gare mu ya Allah ka tunatar da mu abinda muka mance na alkur'ani Allah ka ilmantar da mu abinda ba mu da shi na ilimi ya Allah ka azurta mu arziki mai yawa mai faɗi mai lilwa ka ba mu ikon ɗa'a da biyayya ga manzonka annabi Muhammad sallallahu alaihi ya Allah ka kyautata muna mu, ka tsare mu daga dukkanin haɗoran duniya ya Allah ya Allah ka sanya ƙarshen rayuwarmu ya zama ayyukanmu ne na kwarai ya Allah ka sanya ayyukanmu na kwarai su zama su ne jagora gare mu ya Allah muna roƙonka aljanna madaukakiya ya Allah muna roƙonka ka kare mu daga azabarka ya Allah ka gafarta muna ka gafarta mu iyayenmu ka gafarta mu malamanmu Allah ka shiryar da mu shiryar da ba ƙasa bayanta zaɓe mai zuwa ya Allah ka zaɓa muna ya Allah ba mu da zaɓi sai naka ya Allah daga sama har ƙasa ko ba mu so ka azamu mu zaɓi wanda ya zama alheri ga ƙasanmu da addininmu da al'ummanmu da afirkanmu da mu gaba ɗaya ko muna so idan ba alkhairi ba ne ya Allah ka kawar da shi ka kawo muna wanda ya yake alheri daga sama har ƙasa Allah mun baka zafi Allah kai muna mafita Allah kai muna mafita ya Allah ka shika can da aka wa al'umma Allah kai musu mafita kai musu magani wa'anda aka kashe Allah ka gafarta musu ka sanya rahama a cikin a ka gafarta muna ka sa mu gama lafiya gaba ɗaya. الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون أحمده تعالى يتقرب المؤمنين الموحدين إلى جنة الفردوس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهادي فتح الله به قلوبا غلفا وأعيانا عميا وآذانا صما هدا به من الضلالة وبصر به من الغوايا شرح الله صدرا وعلى ذكرا ورفع قدرا وجعل الذلة والخسارة على من خالف أمره أكمل به الدين وأتم به النعمة وتركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك الحق ما جاء به والدين ما شرع صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فيما أمر ونهى وأهذركم عن مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله أوجب على الأمة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع أمره واتباع أوامره ولا يتم إيمان العبد حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقال أيضا ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لا يا فقال له عمر يا رسول الله يا رسول الله والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر الآن يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال رسول الله الآن يا عمر فقد جعل العلماء لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم شروط الأول طاعته فيما أمر الثاني تصديقه فيما أخبر الثالث واجتناب ما نهى عنه وبدر الرابع وألا يعبد الله إلا وألا يعبد الله إلا بما شرع لقوله جل ذكره قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الحكماء لو كان حبك صادقا لا أطعته إن المحب لمن يحب مطيع فصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله بها عشرا اللهم صل وسل اللهم صل وس... اللهم صل وسلم على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورهما اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين اللهم أصله لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصله لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصله لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راهة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك الأولى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والجنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة